Jama'a masu kallo da saurare Assalamu alaikum. Kamar kullum ta ku ce Nafisat ke muku barka da warhaka. To a yau ina ɗauke muku da wani tsaraba. Za mu yi tsokaci akan amfanin ayaba a jikin ɗan adam. Shi ayaba da kuke gani yana da matuƙar muhimmanci musamman a jikin 'yan adam. Kaɗan daga cikin amfanin shi a jikin 'yan adam na ɗaya yana hana